manuniya. babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu tsohon dan masokilan tarayyar Najeriya Malam Abakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da ya ce akwai shababa game da shimfiɗa shimfiɗar zaɓuɓɓukan cike gurbi a faɗin Najeriya kuwa wasu masu tsaki ne ke cewa abubuwan da suka fara zaɓuɓɓukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daɓa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da masar jan tare Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakan Najeriya da Nijar fa ta karye 'yan kasuwan kasashen guda biyu a kan gaba. Akwai 'yan kasuwanmu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din Kuma dalilin da ya fi sama aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi. Waɗannan fa so mun muka tattatso cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman ƙara ƙiba. Shiri na ɗari da hamsin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya ɗan tattaɓa. Maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara a kan 'yan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaɓa. Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta daɗe da wannan matsalan. Shi kan shi da zaɓen gwamna yana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya. Amma irin mabambantan hukunce-hukuncen da suke bayarwa yasa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'unsu kamar na shugaban ƙasa kotun koli. To kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lalle waɗannan na 'yan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli duk da cewan kotun kolin ayyuka sun mata yawa. Amma in nan ne za a samu adalci to abin da ya fi kyau a kai shi can wurin. Abu na biyu waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe a kansu kawai inda hali a ladabtar da su waɗanda aka sa sunan su ɗin akan za a kai su kotun kotun koli a sauke sunayensu. Gaskiyar a gani na ita ce 'yan majalisan nan an cuce su kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su amma a doka ba yadda za a yi sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu. Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran siyasa Honorable Nasir Garba Dantiye cewa yake dimokuraɗiyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daɓa daɓa. Ba yadda za a kai maganar demokaradiyya da ci gaba sai kayan maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙararraki za ka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokradiyya akwai abin damuwa da hukumar zaɓe kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa ga shari'un duk waɗannan rigingimu mu 'yan siyasa mu ne muka yi ruwa muka yi tsaki akan sai mun bi son zuciyarmu mu za mu zauna mu yi dokokin nan amma za ga sai mu gibin su mu rika kirari muna cewa ai duk yadda za a ci zaɓe a kai ka ƙara yafi saboda kai a tunanin ka cewar dokokin ba sa amfani lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce Amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shine na ɓangaren 'yan siyasa saboda suna da dama da za su tirsasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya. Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya kuwa shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansa a jihar Sokoto, Kwamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba. Shugabannin siyasa na jam'iyyu siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai za samu zaɓe cikin kwanciyar hankali zaman lafiya sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa so yanzu kuma mun dawo mun zauna kowa yana irin magana nan da aka yi shin ina mutanen da aka kama waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zaɓe har aka soke zaɓe wasu wurare yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu ɗaya daga cikin wasu wurare da suka kalubale shine zaɓuɓɓukan da aka soke wasu wurare shine dalilin da ya samu ka tambaye ta INEC da kuma su hukumar zaɓe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina idan ana kyale mutane wani lokaci suna ikirari kame a ta yi zaɓe cewa za su tayar da hankali kuma a kyale su kuma ranar zaɓe su zo su tayar da hankali sannan kuma a ce ba wani daga cikinsu wanda aka kama kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zaɓukan da za su to gaba. Sai dai mai riƙon ƙwaryar kujerar kwamishiniyar zaɓe a jihar ta Sokoto Hajiya Hauwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifukan zaɓe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaɓen ta taɓa. Mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman. Idan sun yi investigating za su sa a file su kawo mana fayil ɗin wane da wane da wance sun yi kwamitin wayannan laifuffukan mu kuma mu ne yan INEC lawyers din INEC ta ba mu dama mu je mu yi prosecuting din su a kotu to idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din yaya za mu yi prosecuting to amma hajiya wani irin mataki kuke ɗauka misali kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zaɓe amma yan sanda ba su kawo muku wanda suka kama ba wani irin mataki kuke ɗauka akan hakan to ba abin da za mu yi in ba su kawo ba sai in sun kawo mana ban isa yanzu in zo in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu sai dai kuma game da yaƙi da cin hanci rashin cewa a Najeriya shi tsohon dan masar wakilan Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne ya ce ai duk wani mai mukami a Najeriya an taɓa bashi kuma ya karɓa. Wannan abun da ta faru ta Beta Edo za mu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru. 'Yan Najeriya suka yi cama al'amarin. Idan tunin muna so ya gyara cin hanci da rashawa ya faɗi abin da ya mallaka tukun ya publishing ɗinta me sana'an shi ya nuna maka factorin da tunin yake da shi ba mu ji ko factory ɗin yin ruwa ba yanda Atiku ke da ta ruwa. Saboda haka a gwamnati ya sami same yau ya ce duk ya mayar mu ma da muka yi aikin gwamnati da shubuhar da muka ɗauka da wadda ma killa haramun ne ba mu san da ita don wasu cikin mu sun yi kokarin suke yi amma ƙarya muke ce gobe kiyama ba za mu zo a daure ba ba yanda Buhari ke tsarkan shi dukkan muran lahira sai mun zo a daure da wanda yake gani tsarkake saboda akwai abubuwan da baka tsallake su wallahi amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati to ina kuma haƙoƙin ku da aka biya na albashi da sauransu babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kuɗin aikin gwamnati babu nawa ne sai an shuwa to zo albashin kwamishina ɗari hudu da wani abu ne dan majalisar tarayya albashin shi ɗari tara ne sai dan alawan da in kai tahiya a baka abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawanci daga haramun sai shubuha mu faɗi gaskiya in ba mu faɗi yau ba gobe tun ina majalisa ina faɗin ta shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masarjan tare Najeriya sanata Muhammad Adam Aleru cewa yake rufe boda ko iyakar Najeriya da Nijar ya kassar 'yan kasuwa don ko dukiyarsa da dama ta riga ta ruba. To wannan al'amari mu yan majalisar da cije ba mu goyon bayan shi. Lalle ya kamata a bude boda dina. saboda abin ya kawo matsala kwarai na yin kasuwanci na yin hulɗa na zamantakewa tsakaninmu da mutanen Nijar. Nijar da Najeriya Allah ya riga ya haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu ballantana wannan magana ECOWAS. Kuma shi president 'yan Najeriya suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma 'yan Najeriya matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata ya yi tsaye ga cewa ya kau da ita. Yanzu wannan rufe foda da aka yi akwai 'yan kasuwanmu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe boda ɗin. Sun dogara ne akan kan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Nijar suna samun abincin za su ci. To yanzu kasuwancin ya mutu. Turololi turololi sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar. Wasu sun wata wajen shidda, wasu sun wata bakwai. A tsaye a wuri guda. A tsaye wuri guda. Kayan ma wasu sun lalace sun ruɓe mutane sun yi asara. Saboda haka wannan babban rashi ne gare mu. Kuma jaridan da ya fi ma aka rufe boda ɗin nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi. In maganar magana wai ayyuku ne a cikin Nijar. Ai talakawan Wani Nijar abin yake musgunama bisa ga su sojojin da suka karbi mulki din. ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin su sukan sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ne su yi sallamar sakin kujerun da suke kai ko da ko sun ce bari su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaɓa. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.